kaji tun da ne ake faɗan wannan sai ka zan ji wani ba ƙauyen malami yana cewa wai kalmar salafiya wai ba ce kaga wannan gaba ɗaya bako ne a cikin duniyar ilimi wanda zaka ji ya faɗi wannan ko dai mugun maso zuciya ne ko kuma inda gaske ne iyaka ilimi shi kenan to wannan bai da ahaliya yin magana a cikin ilimi inda zai ce kalmar salafiya ba ce je ka karanta a cikin littafan da littafan tarihi karanta koda nan nan kusa littafin ainihin wato ko kuma ɗauki sayar alamin nubala ka ji idan zahabi yana tarihin malamai idan ka ji ya kawo sai ce wa kana salafiya wana ba salafi ne kuma sai ka ji wannan malamin ya rayu ne a karni na biyu ko karni na uku alal misali zan iya tuna a tarihin ainihin yaqub ibn sufyan al-fasawi malamin su ibnu malami ne da ya karantar da su tirmizi yaqub ibn ibrahima ibnu eh, sufyan al mutumin ƙasar iran ce ta yanzu da ya zo yana tarihin shi bayan ya magana ya magana ya magana sai ya kawo labarin cewa wasu sun mai sharri cewa yana zagin sayidina usmana har aka yi shigun wani sarki ya sarkin ya ce a ah, to ai ni na rawa da usman na ɗauka ma usman wani ya faɗi wani usman nasu na nan kusa dan shi ma sarkin wani gashi nan ne kenan koya ne uhu da ibn da ya gama sai ya ce hadhihi hikayatun munqati'a wannan ne da bayi da isnadi yace sai ce wa ma'arifu wa ma'arifu rajula illa salafiyan haka ya faɗa wannan kalmar da ake cewa ba salafi haka ya faɗa yace ban san shi ba sai salafi ma'ana mai bin qur'ani da sunna da kuma baiwa gaskiya darajarta baya son kai ka ji irin wannan da dama a cikin littafin magabata amma sai ka ji wani rudade da ake cewa malami ya ce wai ai salaf wata sabuwar kalma ne wata sabuwar kungiya ne saboda tsaba jahilci ya mishi kaka gida a cikin rigar malanta Allah ya shirya da mu wannan zamani namu al'amarin shi da ban mamaki daban ban takaici saboda ya riga ya rude rude wadda har ma ba a gane meye ma gaba meye baya ba a san gabas ba ba a san yamma ba inda ka san mutumin da ke cikin duhu bai sa inda yake ba haka mutane yanda suke saboda sai ka ji mutane suna cewa to ai malaman ne suna raba kan mutane a'a da jahilai da malamai suke magana shi za ku ganin kanku na rabuwa amma idan malamai suna magana gaskiya ko ba san junansu ba za ka ji ta iri daya alimamu shatibi da muke fara dazu nan yana gabashin duniya rubuta littafi mai suna amin yana yammacin duniya andalus kenan ya littafi mai suna kitabul muwafaqat a cikin usul fiqi ibn al-qayyim din nan yana gabashin duniya a dimashq ya littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin shi ma usul fiqi bayan shekaru da yawa malamai suka gwara sai ga inda kasan suna kofar na su saboda gaskiya ɗaya ce kuma an tabbatar da basu ma taɓa ganin juna ba iyakar rayuwarsu amma komai inda taujihat din da maganganun iri ɗaya ne saboda gaskiya ɗaya ce in ƙwarani aka ja a nan makaranta aka fasara shi abin da ke cikin dai fasara gaskiya ce in ka je Kano wata makaranta haka za ka ji in ka je Sokoto haka ba haka ba ne mai zai sa yanzu an zo ana tafsiri da azumi kowa yana karanta ƙwarani amma fasara iri daban-daban saboda da akwai jahilai a cikin malaman da akwai masoya zuciya da akwai masu idan wata manufa amma inda kowa don Allah yake duka fasara ɗaya za a yi ina ba ta fahimci wannan dan yanzu misali duk wanda ya tashi daga nan za shi Kano daga Zaria hanya ɗaya duka za a bi babu wanda zai tashi daga nan kuma ya kama hanyar birnin Gwari ya ce Kano za shi dole hanya ɗaya za a bi sai dai in kan shi fi akali shewul akwai matsuwa kan shi sannan zai kama hanyar birnin Gwari Allah shirya da mu